والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا الشرين لهدد وترمضان هجر من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya dace da sha uku ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin zaria jihar mata kaduna a ƙasarmu maka najeriya allah ta'ala ka sami mu da lafiya da zaman lafiya da halal da lafiya za ta ci muna ci gaba da samakinmu cikin tsohon fati muna karshe-karshen ta insha Allah ta'ala bayan kisa an mana Thank you.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 فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يكي فاستفتهم أتنبيت ألربك البنات Ubangijinka ne kuka jingina wa ‘ya'ya mata, wa lahum libanun su kuma masu wannan ta'addancin ba su san mata sai yaya maza? wannan tambaya ce ta inkari hankali ba zai yadda ba zai ɗauki wannan babalanta na ilimi tambaya ce ta tir Allah wadai Allah wadai Allah wadai mun cikakken bayani gwargwado a wannan ayar a tafiyar turajiya kawai abin da ya rage za mu ce har yanzu wasu jahiliyar tana nan tare da duk lokacin da aka tafi haihuwa ta mace sai ka gaba su da tafi wasu sukan nuna a zance wasu sukan nuna a aiki wasu a duka ko hakika zai saya sai ya sai tauyayi ta kaji babu wannan ba daidai ne ba jahiliya ce akwai wani bawan Allah Allah ya ji kansa ya masu matarsa na haihuwan mata ya ce in kika kama na rantse da Allah zan sake sai ka ce ita ke yi ba da shi ga ita ne suke aikin ba to wane ne bai iya aikin ba sai tuna mun abu hamza wanda sarki ne mai mutsayi mai martaba da da za ta sake na uku sai ta kiyamace ko zuwa ya ga yabba yi ba ko kin sauka lafiya bai mata ba wai ya yi kushi don me take kawo mashi mata ita kuma ba ta yi fushi ba ba ta damu ba da kaddaran Allah sai ta runguma har ya ta so dan wayo ana mata cika matsakinka kamar nan zai muke sai bi ta ne mata wanka tana mata waka mali abi sala ya atina ya ba. غضبان الله نلد البنينا والله ما ذلك في أيدينا وإنما نحن كأرض لزارعين ننبت ما زرعوه فينا ta dage ita tana son yadda tana ta mata waƙa tana mata wanka Shi ne iyayenmu da da sukan yi shi kamar sakin gabo ko bana mun yi ya bana babu kaɗi tun buɗe gari su tsare kuru a san iyayenmu da hikima min na yanzu ba sai a ɗauki toilet paper a rinka goge yaro da shi a shi yasa kuke ganin ba a lastin ba daga ɗan shekara talatin bai sha dauri ba mai tsuguna a tsakanin ƙafafuwa ba ne aka yi mashi nafkin 24 hour ya kaga yaro bai shekara talatin ba ya soma zama kamar lauke ɗi ya lallan kwashe Allah ya kiyaye zola ko irin kajin nan na turawa suna girma suna kasa jikewa ba ma tafiya ba Allah ya sawaƙe Kana me ya samu baban hamza ne tun da muka sauka ko kowa zai yi ba hmm. sai dai mu ji motsin shi a can ɗakin ɗakin yan uwarta kenan kaga tana da adalci ba ta tada hankali ba ba ta kunna ma gidan wuta ba haka ake so ki zama mawuje idan na kina ma gidan wuta har da ke zai ki me yasa baban hamza bai zo mana hmm, baban hamza ya yi mushi wai ba mahaifi ya mata ba in ba din abin baban hamza ba a haifi maza ko mata a hannun ya ji ta fa ai inda baban hamza zai tsaya ya yi tunani mu ƙasa ce jigawa mai yawan albarka Abin da manomi ya zo ya shuka ko ya dasa ai zai girba a baban hamza ba ka iya dashe ba kenan baban hamza ba ka iya shuka ba da ka iya shuka da ka shuka 'ya'ya maza tagwaye saboda haka kai ka shuka kayanka to ka shuka shinkafa ka ce kana son ka girbe masa ha zalika ma la yaqulu to irin waɗannan abubuwa ya waje ba mu kau da su aba ukum wa abuna ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a shi haihuwa rahama ce baiwa ce idan ka ansa da daɗin zuciya karin goma ka yi abin da ya cancanta kamar yadda Allah ya umarce ka to wanda ba ka zaton zai amfane ka sai ya amfane ka duniya da kiyama yanzu ka duba ya mata mafi ya yawa ban ce duka ba sun fi tausayi sun fi imani imani irin na bahaushe ba don yanzu ya mace in ta mallaki miliyan wallahi ubanta da uwanta sai sun san yi miliyan daya ko kuna shakka namiji fa wallahi sai ya samu miliyan goma ya ban baban shi da tsumma amma matarsa za ta shaida za ta shaida da ‘yan uwanta Allah ya maka albarka akwai wanda ya kawo mun fatawa ya ce a abuja yake sai da ya rantse mu wani mutum ne a arewa nan ba zan faɗi jihar ba babban ma'aikaci kuma ya tara kudin tsiya amma ‘ya'yan ƙanninsa da yayyansa suna tare da shi, ƙannin matansa suna tare da shi, ‘ya'yan afuwan ƙannin matan nasa biya da su kasan waje karatu, amma ‘ya'yan ‘yan uwansa sun zama bayi a gida. Yana malam wannan daidai ne, in ba daidai ba ne ya za a yi a yi masa nasiha. a jawo hankali shi to ku kuma mata masu irin wannan mulkin mulukiya ku sani akwai Allah za ku ga da shi Allah ya kare mu na'am am khalaqa nazma malaikata ina sahu wa hum shahidun tambaya ta biyu am khalaqnal malaikata inafa ko mun halicci mala'ikun ‘ya'ya mata ne ba maza ba kamar yadda muke cewa su sun ce ‘ya'yan Allah ne da wannan kalma amma da Allah ya tashi ragi sai sha a halittansu muka yi ko mun halicci su mata ne eh wahum shahiduna kuna wajen kuna gani ƙuru-ƙuru sanda muka halice su kuma 'ya'ya ne mata kaga wannan tambaya ce ta ta'ajiz a gaji yadda wanda ake tambayarsa ya kasa ba da amsa ba shi da abin da zai iya cewa mala'ika ya ina walam ya kuno zukuwa bal khalaqahum Allah cikin la ya akuluna ولا يشربون ولا يتزوجون بل aikin su gaba ɗaya, ibadullahi al-muframuna ne yusabbihuna al-laila wan-nahara wa la yafturun aikinsu Allah ya halice su da haske ne ba sa ci ba sa sha an gane ku ai kaga tun islamiyya Maka ji ana waƙe ana ba su ci ba su sha ko da ɗaya. An gane ko ba su saɓan Allah ko ɗaya. Hmm? Eh? Ba uwa ba uba ga mala'ika, ba su ki ba su sha ki ɗaya, ba su saɓan Allah ko ɗaya. babu wanda ya san ajali na su sai da jallaba ni ɗaya. Allahu akbar sannan ya shirya zano su da goma cikin su sai bani wani wani wani kawula alhumul mala'ika Allah subhanahu wata'ala ya halicce su min kuna wajen ne kun sani ba ku a wajen banna kuke ku ce ‘ya'yan Allah ne, isku ne, ƙarya ne, ba ku halarci abin da Allah ya yi na halittansu ba balankana ku zan masu shaidu. Na'am. Ala innahum na ya Allah ya ce kai ku saurara ala innahum waɗannan kafirai mun hidai min iskihim saboda tsaban kiran ƙaryan su la ya kulu na suna cewa ne suke cewa waladallah wa innahum lakadibun waladallah wai Allah ya hai bi isa kalimatin takhrijun min afwahi in yaquluna illa kadhiba wai Allah ya haihu Allah ya ce wallahi ƙarya suke yi wallahi ƙarya suke yi kunga babu zalunci babu ta'addanci da ya kai a kirkiri ƙarya ta jingina wa Allah kuma a cikin kirkiran ƙaryar babu mafi muni fiye da ta ce Allah yana da ɗa shi ya sa waɗannan bayi Allah ya walakanta su ya yi Allah waje da su aka yahudu وقالت اليهود وزير بن الله أكا نسارى وقالت النصارى مسيح بن الله لا إله إلا الله duka kiran ƙarya ne mafi muni babu mai abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah amma so sun jingina haihuwa ga Allah ta, haka, wa ta'ala na kai ce na innahum lakazibun wallahi karya suke wa kama hu ba nina wa banat bighairi ilmin subhanahu wa ta'ala amma yasqun sun ƙaji ya'ya maza kamar yadda yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne kawai dan sun ga ya haddace a taura Thank you. tabbata Allah ko kuma ta komi Ɗafal banati alal bani, kuna nufin ku ke? Allah ya zaɓi ‘ya'ya mata a kan ‘ya'ya maza ya fi son su, don haka kuka danganta shi da su, kuka ya kuce barinsa ‘ya'ya maza’? wannan maganar ta yi muni iya muni kuma yan bagi lama hamani an yadda fiza walada in kullum an fi samawati wal ardu illa ati rahmana abda وقد أحفاهم وعدهم عدا وكلهم عاتيه Allah ya ce kai يكفيته ai bai dace ga mai rahama ba a ce sai rike abin haihuwa kamar da ka taɓa ɗansa ko ƴarsa turan nan za ta ga tashin hankali sufa rahmanu ta kauke nan shi yasa nasara da suke cewa isa ɗan allah ne kuma an kashe shi an kere shi an bankare shi wannan maganan hankali ba zai ɗauka ba la ya tasawwaruhu aqlu hankalin mai hankali ba zai taba yadda da wannan ba a zo kana da fawa da za ka hallaka duniya a gabanka a kama ɗanka a maguza shi a bankare shi a kashe shi a yi mashi sukan tsire a rataye shi kuma baka ce komai ba? ذلك ما لا يكون ذلك ما لا يكون ya saba ma ilimi ya saba ma hankali ya saba ma ɗari'an zamantakewa ta rayuwa wannan zance naku ya munana malakum malakum kaifa tahkumun malakum me yasa ne ku ne ko akwai bayan ku ne a kwakwalwarku ta juye kuma sa hankalinku kai fata hakumun da kuke irin wannan annataccen ja'irin hukunci lalataccen hukunci hukunci kuma na jahilci wannan bai yi ba wannan babban magana ne mummuna a wajen kiyasi na'am أفلا تذكرون أفلا تذكرون Kin ba za ku tuna kuma ku yi tunani hankalinku ya dawo jikinku ku gane Allah subhanahu wa ta'ala bai da tanka bai da iyaye bai da ɗaya laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir huwa Allah wa huwa rabbul khaliq wa huwa al-mudabbir lil umur wa huwa al كيف يشاء الذي يسوعكم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو إذن كمن يدعي فدي تشين إسرائيل إنكم لتقولون قولا عظيما والله كنا فد ونزنتي mummuna katon muni wajen muninsa Allah ka kare mu barin bata ka azamu akan daidai na'am am lakum sultanun mubin wai wannan zantuttuka da kuke yi am lakum sultanun mubin ko kuna da wata hujja ce bayyananna wanda kuka dogara a kai kuke kaddari faɗi hankan da ya shafi Allah jalla jalaluhu addini ne addini ba a yin shi da ƙaddari faɗi addini ba a yin shi da naga ya dace addini ba a yin shi da naga ana yi ko haka na ji ana faɗi addini ana yin shi bil hujjati wal burhan don hujjati wal burhan dan haka Allah ya tsara masa yadda yake cewa lauka kana dini da wa'i la kana afdalu أولاد المسجد من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع فمسح أعلى خفيه da addini sai dina alƙana yin shi da na ga ya dace ne ko ya kamata a yi kaza ko ra'ayina yana dacewa a yi kaza ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai dina ali ya ce ya gan shi yana alwala da ya zo wanke sawu ya sa hufi sai ya shafi saman mutsi bai shafi kasan mutsi ba ya ce to kaga da ra'ayi ne addini da ya kamata ne da sai a ce ya kamata a shafi kasan ne nan ne ake taka karanta a share to amma da yake addini ba dan ra'ayi ba ne dan ne sai annabi ya shafi sama kamar yadda Allah ya sanar da shi Allah ya ji kan malam Abdullahi dan Fodiyo kai ga Usman dan Fodiyo al-alim al-ishriqi yana cewa menene wal amru kulluhu fil ittiba'i wal khayru kulluhu fil ittiba'i والشر كله في الابتداء والله لا يوبد بالعقول بل قربه بشمئه المنقول ba a bauta ma Allah da hankali shi ne ukul jam'u aqlin wallahu la yu'badu bil uquli bal qurbuhu bi sham'ihi al manquli in kana ta rahmatan Allah kusanta da ita da abin da aka samo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Bai tsaya wanda gargadi a ba sai ce wasu da hilman holi in kana san Allah falalar Allah a maka ruwan falala to ka bi shari'ar Allah da aka kuma shi a hancin manzan Allah sallallahu Alaihi wa na'am ba su da hujja kan da ne kawai a yaniya na'am فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى sai fatu muke taliku yake taliku wazihi bayyin kawai Thank you. Bye. hacíamos mun girma ƙarfinmu na sauka na ‘ya'yanmu na hawa ko ba haka ba ne daga nan su kuma sai su tallafa mana sai su ja ragaman gida tajin malam matashi shi ya sa ai dina zakariya alaihi salam lokacin da ya bukaci ɗa ne ya ce rabi inni wa azumu minni واشتعل الرأس شيبا ألم أكن بدعائك رب شقيا فهب لي من لدنك وليا يقفني ويمس من آلي أخوه وجعله ربي رضيا gani ko kuka ya soma yanayin da ya shiga na gajiyawa ƙasusuwa sun yi rauni na ga mutane ba ɗaya ba ba biyu ba wanda suke ɗaukan buhun masara cikakke in ya da shi tsaye ya rungume shi ya sa ƙafa ya buge shi sai ya ɗaga ya sa a gwiwansa daga nan in ya ɗaga sai ka gaye sama da shi zuwa ƙirjinsa malam kafin a ce wani abu ya kai shi kansa to irin waɗannan mutane a kwana a tashi wallahi sai a wayi gari kiya goma ya kasa ɗauka in dai Allah ya masa tsawon rayuwa kiya goma sai a wayi gari sai da hikima ma yake ɗaukan kansa ba ku ganin tsofaffi ana tafiya ana tangadi kaman an sha giya ana maye wallahi ba giyan da suka sha yau da kullum ne ya same su eh, yau da kullum ne ya same su domin Allah ya ce yakan mai da bawa ila arbalil umuri likai la ya'lamu ba da ilmi shai'a, kuma ya ce wa man nu'ammirhu nunajjisu fil khalq yadda ka tashi da farko kana jariri ka soma tatata in shekara ce tsawo sai ka koma tatata sai ka ji suna tafiyan ya jikoki da tattaba kunni nan su ta saka ta ba'a kana san dama ku ci ne Allah ya tsawaki sauyin da yake hujiyaye ni din nan yana kada ya ko haka ka ga namar nan yana fakal fakal na dantsan shi ina yi sunan shi Thank you. من طال عمره وحسن عمله اللهم اجعلنا من خير الناس فجعلوا بينه وبين الجنة نصبا ولقد علمت الجنة إنهم لمهدرون نعم سبحان الله أما يسكون أنت يا تبتر ما الله بمن الأسد سكي لمن جئنا ما سكي سكان تاكي Allah shi ne alhayyar fayyum kama yayye wanda ya wadatu da kansa wanda duk wani mai rayuwa ba su wadatu barinsa ba kaza huwa Allah jalla jalaluhu na'am illa ibadallahi al-mukhlasin kawai ba za su shiga tasko a ɗanɗana musu azaba ba sai bayin Allah wanda Allah ya tsarkake zukatansu saboda sun tsarkake tauhidi Allah kawai suka sani sun tsarkake ibada Allah kawai suka bautawa komi nasu sun tsarkake ba su san wani abu ba sai bauta ga Allah jalla jalaluhu Allahumma ja'alna min dimnihim na'am فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين وبين الله يا تقلقلا يا نون قاشن zantuttukan waɗancan 'yan hayaniya wanda suke yi ba hankali a ciki balantana ilimi sai ya dawo musu magana ta gaskiya kuna cikin tafku. kun fada tarko kuma a cikin rami idan ku zai wahala in ba kun dawo mu tauhidi ba wa innakum wa ma ta'budun ku da allolin da kuke riyawa kuna bauta musu ma antum alaihi bi fatilin wallahi ba ku iya fitinar waɗanda suka yi imani da wannan dan kana bautan wani ba Allah ba wannan yana bautan Allah ɗaya ya tsarkake addininsa a yana ganin ka ai ɗan ƙanƙanin dolo ne ma ko a dolan ma dolaye ne dolaye ma sun mai da kai dolo to kuma kai ne za ka yi mashi wayau ma alaihi bi fatini wallahi ba ku iya fitinan wani mai imani ba ba shi da addini na'am إلا من هو صال الجحيم إذن كونغا wani ya yaudaru da ku, to illa man huwa salil jahim fa wanda tun usuli Allah ya halicce shi ɗan wuta ne zai shiga ya komi da ita to wannan kuma dama yace yufaku anhu man usik amma wanda yake da basira ya san Allah ɗaya aka bauta masa Allah irin waɗannan zantuttuka suna ƙara masa imani nema na'am na illa إلا له ma’azu. sai Allah yana magana da harshen mala'iku. yana gaya mana suna cewa ƙarya kuke ƙarya kuke wa na." babu ɗaya daga cikin mu jama'a ta mala'ika kuna ji ko illa lahu maqamun ma'lum face yana da matsayi sananne wanda Allah ya ije shi a wajen dan bauta kuma mu ba ma saba ma Allah a wajen bautar annabi sallallahu alaihi wa wa sallam yana cewa sama ta koka ya cancanta ta koka ba inda za ka sa tafin kafarka face akwai mala'ikan da yake jada ga ubangiji jalla jalalu ta ta ji abiduna ta yanzu sallah a wani lokaci sai ka yi nishaɗi ka ga dama za ka yi a lokaci akwai wanda mafi yawan sallolin shi ba a kan lokaci yake ba taɓaɓɓe ke nan in asara Sune ne Allah yi masa alkawali bilwail fawailin lilmusallin allazi na hun an salatihim sahu Allah ya ce bani ya tattata waɗanda suke sakaci barin yin a lokaci ko ba kamar yadda annabi ya ce a yi ba sai sa cikin magabata ya sujada ya ce Allah na gode maka Allah na gode maka Allah na gode maka da baka ce allazina na hunfi salatihim sahuna ba kace allazina na hun'an salatihim sahuna domin bambancin kamar sama da kasa ne an gane ko kun ci ta ce Thank you.

zuwa an gama sallar la'asar sai ce kai ko ina ta tsaya aka yi la'asar ba ka ya faɗi lalura mai ƙwari ya isa ya zan lalura ya ce kai amma dai ka yi asarar da kaman an tsaraita ka da iyalanka da dukiyarka yanzu kamar a ce gobara ta cinye duk abin da mutum ya mallaka da matansa har da 'ya'yansa ya zama bai da tsoron dangi bai da kwandala bai da abin kwandala ya ce ka yi wannan hasara kuma ya ishe ka misali lokacin da ja'iri fasiki da majusan nan yahuda mashi ciki ya wasa da wuka mai kuba lokacin da aka ɗauke shi sallan asuba ne bai san inda yake ba aka ce sai wajen la'asar sakaliya ya farfarto kalmarsa ta farko hal a tamman nasu salata shin jama'a sun cika sallah da wannan musibar ta ne aka ce sun cika ya amiran mu'mina ce to ku taimake ni in yi tawa bai ce wane ne ya min wannan ta'addanci ba wane ne ake neman ya ga bayan musulunci ba tunanin shi sallah man ha. faqad aqama ad wa man bayya'aha wa huwa lima siwaha adwabu abi'u shi ya faɗi wannan sayyidina Umar yana zama gwamna ya rubuta takarda zuwa ga ƙasashen musulmi gaba ɗaya gwamnonin da suke aka fitowa sham ne iraki ne yaman ne egypt ne duk ya rubuta masu wasiƙa inna ahamma amrukum indi as-salah man hafazaha wa hafaza 'alayha wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha afin yace kuna gwamnoni na a waɗannan ƙasashe wakilai na ne ku sani mafificin abinda nake son ku yi ku tsare mani a gwamnati na ta tsaida ma mutane sallah kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaida ita na tabbata wanda ya tsara sallah kamar yadda aka ce to abinda ba sallah ba ma na gamsu ya tsare kawai a kamar yana istira'in huta ala ne inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sallah na hana duk aikin yana hana alfasha da aikin ta ce amma wanda ya zaka sallah to na tabbata abin da ba sallah ba ma ya zaka fiye da sallah to waɗannan mala'iku a kan wani ɗan ƙaina hankalin limani kaga ka bi mai jimani sallah kan tasbihi ba ka dama a dan Allah A imam akwai nauyi fa a kanka duk wanda Allah ya sa shi liman wallahi kuma tallahi ma ju'ila al-imam li yusamma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce an sanya liman dan ai koyi da shi ne dan haka dole ne kawai liman ya fi kowa kiyaye hakoki domin bayan ka kila akwai dubbai ko ɗaruruwa ko gwammai wanda duk abin da ka yi suke koyi saboda haka ba ka cika ruku ba ka cika sojada Allah ta lalace almusi'u salatahu abin da ya yi kinan annabi ya ce masa sallallahu alaihi wa wasallam irji'i fasalli fa kalan ta tusalli ko ma ka sake sallah ba kai sallah ba bai ce mashi ka yi kaza ka yi kaza ba don a nuna masa mahimmanci kuma a hore shi ya je ya dawo annabi yana gani ya sa ido ya sake ce masa irin ji'i fasali na innaka lam son. sai da aka yi shuri uku shiga uku sannan yake wallazi ba a saka bil na rantse da Allah wanda ya aiko ka da addinin gaskiya babu sallar da zan yi mafi kyan wanda na yi koya mani sannan aka koya masa zai manta saboda bai ɗaiɗe shi a arha ba sai da aka hore shi aka yi masa kyakkyawan training shi yasa kake ganin yanzu in aka gaya maka wani abu muhimmi a addini kafin a tashi nan ka manta haka ne in ba din haka ba na rantse da Allah kowa sai ya zama shehu shiyu a yanda dai muke sauraron karatu daban-daban na malaman hijirai akwai wanda ya shekara talatin yana sauraron kamar fituka ko babu a nan a nan amma an ka ce ya maka tafsirin fatiha yadda ya kamata ba zai iya ba to wai wannan ni'ima ce aka sa mana mutuwa inda aka gaya mana sabo goma aka gaya ana shi sai mu ji shi sabo mu ta jin daɗi ko ko bala'i ne ba ku gane nufi na ba ko akwai lauje cikin naɗi liman dole ka kyautata jama'a ka kyautata ruku'u ka kyautata sujada domin sujada ɗaya in ta ɓaci kuma ba a gyara ba to sallar ta ɓaci muna fatan a imma za mu yi ƙoƙari Allah ya taimake mu na'am eh sosai hmm. eh. haka abin da yake cewa wannan matsalar babba ce ta wuce tunanin mai tunani yanzu haka maganan da ake sai ka samu wasu daga cikin limamai mamunsu suna shakkan ingancin sallah kashi kuma ya jajjaje sai ya sauke ƙwar'ani ya taɓanna ko ya jajjage sai ya zama imamu kana kira'a mamu yana gwabta huska kamar an nushi fura saboda ya ji kana taka ayoyin gaskiya shugabanci abinda annabi fiye da limanci babu wani hudda ko wani aiki ko wata ibadar da ta kai sallah bayan kalmar shahada shi yasa yau in mun tashi za a yi mana hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salat fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi abin abinda za a yi mana hisabi akai sallah sallah akwai hisabi akwai kisasi ya yakan zo ne fil jira'i ya yakan zo ne fil ibadat to farkon abin da za a yi mana hisabi ba azumi ne ba ba zakka ba ba hajji ba ba ji iyaye ko da'a ga miji ko kaza kaza ba sallah sallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sallanmu ta miƙe ta inganta ta yi daidai to Allah subhanahu wa ta'ala zai ce an anshi dukkan ayyukan kuma daidai ne Allahu akbar da ayyuka ma daidai ne sun samu shiga idan sallah ta ɓaci ba ta samu shiga ba ya ce sallah ma ba ta shiga ba balantana haji da umra balantana zakka balantana azumi ke ba shi da hurin kuma da za a shiga binciken ayyukansa yanzu wanda muka san wannan ma yi wasa da su dan Allah al'umma a san a kuma nemi ilimin sallah shi ya sa imamun ƙwaƙari shek ya haya kenan yana cewa إن الصلاة خطرها عظيم وبابها خص به العلوم قيل هي اثنتي عشر مسألة موجودة في كتبهم مسطعة yana cewa sallah tana da babban hadari kuma babi na sallah babi ne na ilmoma daban-daban daban ya ce akwai malaman da suke cewa ta haɗa matsala dubu goma sha biyu wanda aka samu daban-daban a littafin magabata rubuce ina fi ku fi zihin musassa yanzu an aka ce wani ko matsala hamsin aka ce ya kawo wallahi ba zai iya ba duk sai ya rikice ma goma ta gagara ko ba haka ba ne ka mu koma mu jaddada imani sannan mu nemi ilimin addini wannan ba wani bai ɗauke ma wani kaga matsalan sallah azumi zakka haji duk wani abin da ka san Allah ya wajabta maka to ilimin shi fardu ainin ne dole ka zan cikakken malami a sallah cikakken malami a azumi in kana da dukiyar da za ka yi zarta ko haji ka zan cikakken malami a kai in ba haka ba za ka tashi tutan ba komai a zo da sallah ba ka iya sallah ba Allah bai ansa ba ka motsa jini ka wahalar da kanka ka yi aikin kawai Allah ka raba mu da aikin kawai amin ina fatan wannan zai zama wani izina mu tashi mu motsa to mala'iku kenan akwai wanda aka sanya su su kula da ruwa akwai mai kula da iska akwai mai kula da wahayi akwai mala'ikan ɗaukar rai akwai masu tsaron wuta akwai masu tsaron aljanna annabi ya ce ati babal jannati yawmal qiyamati fa asafihu fa yaqulu al-khazinu man anta fa aqulu muhammad فيقول بك أمرت أن لا أبتها لأحد قبلك nan ya yace hannun kiyama an an tashi kiyama zan zo kofan aljanna in ce a buɗe kofan nan sallallahu alaihi wa sallam. mai gadin aljanna ya ce wane ne yace ce muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ce an yi an gama dama kai aka bai izini kan na buɗe ma wani ba kai ba kashin kai an gane ku? to kaji kofan ma na rute ne shi wancan da ya ce zai kai ta aljanna har ya baka fa kuma ya haɗa maka da mutum tamanin dangin iya arba'in dangin warki arba'in kaji inda ake sai da aljanna ya ci kosan dandali arha ɗan damfara Allah ya gane da mu addinin gaskiya wasu waɗannan mala'iku bautan Allah suka sani ga sunan suna kama bayani wa inna lana anusaffu wa inna lana hanusaffuna akidan lima mu ɗinnan da kuke gani wallahi mu ne waɗanda suke safu-safu a sallah a sauran ibada shi yasa kuka ji wani hadisi ya inganta wata mana annabi ya ce Allah ta sufuna kama ta suful mala'ikatu inda rajiha ku musulmi za ku yi sallah ba kwa yi safu ba kamar yadda mala'iku suke safu wajen bautan uba al-mala'ikatu inda rajiha Yaya mala'iku suke safu in za su bauta ma ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yake yatumuna sufufal uwal wa ya suna. Suna cika sahun farko ne kuma su haɗa jikinsu idan kafa da kafaɗa E, ba kowa ya balansu yadda yake so ba za a matso ya matsa a matso ya matsa in an sake matsowa ya sa kafa ya bugi kafan ɗayan ko ya fitine shi ba haka ake yi ba malam ba yadda za a yi ba ku daidaita sahu ba ku zauna lafiya annabi ya koyar da sahu a aikace hadisi yake har sai da sahabbai suka lakanci yadda ake sahu sai musu kuma kashe shi yace la tasawwunna sufufakum أو لا يخالفن الله بين قلوبكم بالله الذي يقولي ko kuna so ko ba kwa kun daidaita sakon idan kun ji kuma Allah zai sa daba da ƙiyayya ki samun saɓani tsakanin ku a zukatan ku wa inna ci gaba وإنا لنحن المصدقون وإنا والله مو بآيان الله بني موني ما سيوي تتسبيه muna tsankake Allah subhanahu wa ta'ala barin abinda duk bai dace da shi ba jalla jalalu aikin mu ibada aikin mu bauta aikin mu tasbihi aikin mu an kake Allah subhanahu wataala ba ta, ba jika ga Allah jalla jalali wa ƙalita hazar rahama ibadun mukramun amalun. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن اتقى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم حتى الملائكة يهددهم الله ويحذرهم ومن يقل منهم إني إله من دون الله أو من دونه فذلك نجزيه جهنم فذلك نجز الظالمين ta'ala ya kai mala'iku ma cewa suke wallahi Allah bai da wani abin da ya haifa sarki ya tabbatar masa duk mu bayin Allah ne da Allah ya kama ma mu ya sa mu ba ma saba masa masa da'a kuma Allah ke ba sa mashi shan kai wajen magana Su kan tsaya duk abin da ya faɗi ya ba da umarni su aikata ne kuma Allah ya san gabansu da abin da ke gabansu da bayansu da abin da ke bayansu kuma ko masu kama kafa da su Sun san akwai wani abu da ya zo cikin tsohatin zuma lokacin da aka ce su daina bauta ma mala'iku su ba a bebanin bauta ba ne dun ba Allah a cikinsu sai suka ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa mu ba muna bauta musu dan mun ce Allah ne so ba a'a yan fadan Allah ne ‘ya'yan Allah ne, saboda haka za su kusanta mu da Allah babba mu samu rahaman Allah, ta ji wauta da kafici, mana abu duhun ali qarrubuna ila Allah sai Allah ce, inna Allah yahkumu bainahum lima kanu fihi yakhtalifuna inna Allah la yahdi man huwa kashimun kazzab eh Allah zai hukunta su da wannan abubuwa da suke faɗi suna tamalmala suna faɗi tashi babu hakika a abin da suke faɗi Allah bai shiryar da arne magaryaci to ina ga fa a nan za mu tsaya sai mu ci gaba in Allah ya so ina ga gobe ma za mu gama subuhan da yaddan Allah Allah ta amince mana baki ɗaya ka sa abin da muke yi ya zan hujja a wajenmu ba hujja a kanmu ba ka yafe mana inda muka kuskure ka ba mu sakamakon inda muka yi daidai ya akramal akramina ya akramar rahimin subhanakallahumma wa bihamdika